تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض tilka ya yi ishara da tilka kalmar da ke nuna nesan abu saboda ɗaukakar darajarsu amma abin da ake nufi ha'ula in rusulu ai a rusulu manzannan Allah madaukakin sarki faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ce mun fifita wa'ansu akan wa'ansu minhum man kallama Allah a cikin Manzannin akwai akwai wanda Allah ya zanta da shi kamar annabi Musa wa rafa'a ba'dahum darajati ya ɗaukaka sashi a cikin su da ɗaukaka da daraja wannan na sama da wannan wannan na sama da wannan amma baki ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen su baki ɗaya wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati mun baiwa mun baiwa annabi Isa dan Maryama ayoyi bayyanannu wanda suke tabbatar da manzancin shi Waayyad ayyadnahu bi ruhil muka kuma karfafe shi muka karfafa shi da mala'ika jibrilu to sai Allah madaukin sarki ya ce walau sha Allahu maqtatala allazina min ba'dihim da Allah ya ga dama da waɗanda suka zo bayan manzannan ba za su yi tashin hankali ba za su yi yake ba za su ba za su yi kashe kashe ba <clears throat> min ba'di ma ja'atumul bayyinatu bayan ayoyi bayyanannu sun zo musu walakin ikhtalafu sai da cewa sun yi sabani tsakaninsu don a san cewa da'iman sabani ba shi da alkhairi faminhum man amana akwai waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya ومنهم man Kafara akwai wanda suka yi imani kamar wanda suka yi imani da annabi isa bayan annabi isa kuma suka yi imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallama wa minhum man kafara a cikin su kuma akwai waɗanda suka kafirce walau sha Allahu da Allah ya ga dama dama ta kahariya da ba su yi tashi hankali ba amma Allah sai kyale su bayan ya shi fida musu <coughs> dalilai walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yuridu sai dai cewa Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya ga dama ne mashi'atullahi hurra duk abin da Allah ya ga dama yayi shine daidai Eh, ya zama na manzannin Allah madaukakin sarki Allah ya bayyana cewa ya fifita wa'ansu akan wa'ansu to haka su ma wa'anda ba manzannai ba dan adam jama'a maza ko mata wani ya fi wani Allah ya fifita wani akan wani shi yasa akan haka ake hakura dole a rayu iqra ya amanu من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون to ayar da tace tilka rusul faddalna a ala ba'din sai aka ce dallatil ayatu ala tafdili bainal anbiya'i fi ziyadatil ahwali wal khususiyat wai annaba manzannin Allah baki daya a cikin asalin manzanci din duk daya suke kowanne an manzo ne daga Allah madaukakin sarki kamar yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin asalin suhuba din duk daya suke kowa sahabi ne amma kowa kuma na da khususiyan da Allah yake bance shi da shi ko ya fifita shi akan wani amma asalin risala duk daya ne suke ciki wal khususiyati wal karamati da mujizozi da karamomi wal alfaful ilahiya wal mu'jizat al mutabayinat amma an-nubuwa fi nafsiha fala tatafadal فكلهم في النبوة والتبليغ ووحدة الهدف والغاية سواء دكا سباكي ديا منفذ ديا ديا دي سكي to amma Allah madaukin sarki ya fifita wa'ansu ya ba wannan mujizozi ya ba wannan kasa da haka ya ba wannan sama da haka amma karshen su baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi da ya inganta yace ana ana sayyidu waladi adama wala fakhra yace ni ne shugaban ɗayan adam baki ɗaya babu alfahari a cikin wannan wa biyadi liwa'ul hamd yace ni ke rike da tutar liwa'il hamd a ranar lahira wata daraja ce da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da babu wani makhluki da ya samu wannan daraja hmm. to ne sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta muku mun an azurta maka ilimi ka bayar da shi in an azurta ka da mulki ka yi ma mutane alfarma in an azurta kai dan siyasa ne ka kula yadda za a gyara kasa a taimaka ma al'umma in kuɗi aka baka kai dan kasuwa ne ko mai kuɗi ne ka ciyar da dukiyarka a cikin tarihin raya addinin Allah a cikin jihadi a cikin gina makarantu da masallatai da cikin raya al'umma da taimakawa da abinci min qabli an ya'tiya ku ciyar da dukiyarku kafin min qabli an ya'tiya yawmun kafin gabannin wata rana da za ta zo wani yini da zai zo la bai'un fihi wala khullatu ba cinikayya ba ciniki ba sai da sayarwa wala khullatun kuma babu wani wanda yake masoyinka kowa ta kansa yake rannan wala shafa'atu kuma babu wani ceto sai da izinin Allah Sa'an na sai aka ce wal kafiruna kuma zalimuna kafirai sune azzalimai ma'ana abinda wannan aya ke karantar da mu kowa kai kokari gwargwadon abinda Allah ya hore maka ka ciyar wanda ke da kuɗi da yawa ya ciyar da yawa wanda ke da matsakaici ya ciyar gwargwadon iko wanda ke da kuɗi kaɗan ka yi kokari komin kankanta abinda ka bayar na Allah baya yawa baya kaɗan abinda ake so a ciyar ɗin kulawa da ciyarwa din tun suratul bakara tun daga farko har zuwa karshe zaka a ciyar a ciyar to Allah madaukakin sarki ya san ciyar wannan yana da matukan muhimmanci kuma ya san cewa zuciyar dan adam ba ta so ta rabu da kuɗi shi yasa ake kwadaitawa iqra لا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه هي آية الكرسي wannan ita ce ayatul kursiyu kowa ya san darajar ayatul kursiyu da falalan da ke cikin ayatul kursiyu to me ayatul kursiyu ke faɗa Allahu lafzul jalala kenan Allahu lafzul jalala kenan ba a taba ambatan wani da wannan kalma ba Allahu za a ce ilah za a ce kowanne ne sifar za ta zo da ilah kaza amma Allah ba a taba ambatan wani ba sai Allah madaukakin sarki la ilaha illa huwa ay la ma'budu haqqun illa huwa babu wani abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah madaukake sarki shi kadai duk wani wanda aka bautata masa ko duk wani abin da aka bautata ma bai cancanci a bautata masa ba an bautata masa ne akan karya sawa an ya yadda ko bai yadda ba saboda abin da ake ce ma bauta shine kayi abin da wanda kake bautatawa yace yi masa ka guji abin da yace ka guji shi da kuma tsarin da ya kawo maka yace ka bauta samin da kaza ka bauta samin da kaza kar kai kaza kar kai kaza to babu wani gunki da ya taba cewa ga yadda za a bautata masa karancin hankali ne yasa suka je suna bauta ma gumaka alhayyu hayatan abadiyatan diman wa abadan rayayyen sarki alqayyumu wanda yake tafiyar da al'amarin halitta baki daya tun daga ran da Allah ya halicci halittarsa baki daya har ana da kasa Allah ne ke tafiyar da al'amari ke sa ba gyangyadi ba bacci ka kalli halittar Allah baki daya kowanne da sha'anin da ke gabansa kowanne da abin da ya dame shi kowanne da abin da ke gabansa kowanne da harkar da ke gabansa za a wayi gari da safe kafin dare wannan ya kowa ya sha ruwa don ya rayu kowa ya ci abinci kowa ya Allah ya kautar da shi daga fitina wannan kaza kaza kaza banda Allah madaukakin sarki alhayyul qayyum ba wanda zai iya tafiyar da wannan al'amari baki daya la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ba jangadi balle bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ardh duk abin da ke sama da kasa mallakan Allah ne milkan wa khalqan wa ijadan Allah ne ya halice su Allah ne ya samar da su ba tare da wani misali da ya gabata ba sa'annan kuma ke mallakan su man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi waye ya isa yayi ceto a wajen Allah ba tare da izinin Allah ba sai dai da izinin Allah kadai ake ceto shi yasa sharuɗan ceto shine Allah ya soka ya yarda da kai sa'an ya ba da izini ya ce a cece ka Allah zai ba bayansa na kwarai izinin ceto amma ba wanda isa ya ceci wanda ya ga dama sai Allah madaukakin sarki zai ce an baka izinin ka ceci mutum kaza mutum kaza din nan izini aka baka baka isa kai ka zabo inda kake so ba sai Allah zai ce da wane da wane da wane su shiga cikin ceton ka an baka izini amma kai ka ce ga wanda kake so kai ba cece ceto wannan babu wannan har abada yasa ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ce sa duk wanda ya ce maka ka bi shi zai cece ka sai ka ce masa kai ka san ka ranar tashin alkiyama ka sani Allah zai baka ceton ko da ƙarfi za a yi ceton in ka samu ceton ni ina da matsayin da Allah zai sa na shiga cikin cetonka a a wayannan sharuɗai duk sun koru sai annabawa da manzannai bayan Allah na kwarai Allah zai basu amma ba wanda zai buga kirji ya ce ga wanda zai cece ga shi zai ceci ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ma Safiya ammatu yar uwan mahaifinsa ya fada ma Fatima ya fada musu ya ku ku bani hashim kowa ya tashi gadangadan ya yi aiki kada a zo lahira mutane su zo da ayyuka ku ku zo min da dangantaka ta jini babu aiki kowa ya tashi kowa ta tashi ta yi aiki gadangadan ya ce ya safiya ibnata abdul muttalib ya fatima binti muhammadin ya kaza ya kiraye su mata ma kenan ya kiraye sunan su ma'ana ashe ke ma ya mace zaki tashi ne gadan gadan ki kwaci kanki daga azabar Allah tun daga duniya shi yasa sai a bata dama a ilmantar da ita ilimin addini a bata dama ta yi addini ta zabi kyakkyawar aqida ta zabi sunna to amma ke kin zo a makare ko kuwa al'amari sun zo sun tarar da ke a makare ai nesa cikin wayansu abubuwa to tashin hankali da fitina ba za su tsirar da ke ba za ki rarrashi ne tsakaninka dan Allah duk biyayyar da kake so zai maka amma abin da nake so a ɗora ni kan tafarkin annabi ya fi tafarkin kowa shi kenan a cikin ruwan sanyi za ga Allah ya sanya zuciyarsa sai ba ki dama ya je ki karatu ko ya ta kawo miki abubuwan da za ki ta karantawa kina sanin sunna in ba haka ba ranar lahira akwai matsala Allah ya kiyaye akwai gosulo a hanya Allah ya kiyaye ya lama ma bayan aidihim ya san abin da ke gaban su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su Allah ya san abin da ke gaban kowa da abin da ke bayan kowa ma'ana kinaya ce na Allah shi ya san kowa ya san komai wala yuhituna bi shay'in min ilmihi amma su halittar Allah madaukin sarki ba abinda suka sani game da Allah sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da su illa bima sha'a sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da su wasi a kursiyuhu samawati wal arda Alkursiyin kursiyu aka ce ya yalwaci sama da kasa ma'ana kursiyu ana nuna cewa alkursi abu ne mai matukar girma makura kenan cikin girma wala ya uduhu hifzuhuma Allah kiyaye sama da kasa da duniyar baki daya ba za su fi karfin Allah ba ba za su yi ma Allah nauyi ba ba za su gajiyar da Allah ba wa huwa al-aliyyul azim sifofi ne guda biyu na Allah madaukakin sarki sifatul ulu wa sifatul azim ma'ana huwa al-aliyyu huwa alladhi yattasifu bil uluwi wal azim yattasifu bil azama Allah madaukakin sarki kenan iqra لا إكراه في قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة قال قام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم إلى النور أولئك أصحاب النار فيها قال الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين المراد بالدين هنا المعتقد والملة ولكن كيف يتسنى لنا أن نفهم هذه الآية لا إكراه في الدين babu tilas a cikin addini abin da ake nufi da addini nan shine al-mu'taqad aqida da milla addini ba tilasta mutum me yasa ba za a tilasta mutum ba sai ya dauki kaza sai yayi kaza farko ma dai tukunna in kana da abin da zaka tallata me yasa zaka tilasta mutane ka ce sai sun yi kaza ko da karfi ko da menene da menene wannan ba hanya bace ba to amma abin da ake nufi da aya nan shine la ikraha fi dini ba a tilasta ma mutum wajen ɗaukan aqida ko ɗaukan addinin da zai yi saboda me aka ce qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayb saboda ai shiriya da bata duk sun bayyana fili ya sun bayyana fili in aka bar mutum da fitirarsa da halittar da Allah ya masa shi zai zabu abu ne mai kyau to yaushe za a fada ma mutane haka nan lokacin da gashi nan barnar ita ce ta yawa ma'ana da abubuwan da basu dace da aqida ba an tallata su an yada su an shigar ma mutane a cikin zuciya to yanzu ya za a yi da su an ce kar a tilasta musu amma ta wani bangaren an zo an cusa musu akidu an cusa musu abubuwan da suka gamsu da cewa wa'annan su ne daidai to ya za da suke da sai a tilasta su ba cire musu an ce kad ta rushdu min al-ghayy ai abin da yasa aka ce ba za a tilasta ma mutane ba ai gaskiya ta bayyana shiriya ta bayyana bata ta bayyana duk mai hankali yana kallon shiriya yana kallon bata wanne ne zai dauka shiriya zai dauka ya bar bata to yanzu sai aka zo aka kawata bata aka yi mata kwalliya aka kawata abubuwan da ba su aka ba su ne daidai ba har mutane suka riga sun gamsu da haka balle mata to ya za a yi da su kenan yaya za a yi a canza musu dama abin da ya fi wahala shine ka zo ka tarar da mutane kan abu kana so ka canza musu wannan abin ka sa naka da kake gani shine daidai to ba karamin aiki ba ne in ka zo ka tarar da mutane ba komai cikin zukatansu cikin kwakwalensu sai ka saka abin da kake so kana sakawa ne ba wahala ba za ka sha wahala ba amma ka zo ka tarar da misali masallaci da aka bude masallaci da azahar ka zo ba kowa ciki sai kowa ya shiga ciki ba gashi mun shigo ba to in aka cika masallaci mutum dubu suna ciki sai wa'yansu mutane kuma dubu suka zo a bakin kofa suna son su shigo ya za a yi a lokacin da muka zo mun samu wahala ba don babu kowa a ciki amma waɗanda suka zo bayan mu za su samu wahala ko dai su hakura ba waje ko ko su san yadda za su fitar da mu don su su shiga an fahimta to shine duk wanda ya je zai tallata akidarsa ko addininsa zai je ya tarar da mutane ya same su ba komai a cikin zukatansu sai ya maza ya cika ya maza yana cika abin da yake so sai bayan wayan abubuwa sun cika an gamsu da su sa'an nan sai daga baya kuma ga gaskiya ta zo <clears throat> to ya gaskiya za ta yi ko gaskiya ta hakura babu waje ko ta san yadda za ta yi ta fitar da abin da ke ciki ta saka abin da take gani ita shine gaskiya din to wannan ake nuna gwaninta ka cire abu cikin kwakwalwar mutum ko zuciyarsa ka saka wanda kake gani shine daidai to nan ake nuna gwaninta nan ake nuna bajinta nan ake nuna iya da'awa iya wa'azi iya sadar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duka zo ka tarar da shi ba komai ciki ba sai ka fada ba ba sai ka yi tashin hankali ba fi sabi a cikin ruwan sanyi zai karba to amma ka zo ka tarar da shi ya kauce an cika masa abubuwa na kaucewa a cikin zukatansa a cikin kwalinsa kuma ya gamsu cewa wannan shi ne daidai ko ka kyale shi halaka ko ka tsirar da shi in ka kyale shi halaka ma'ana ina amfanin manzancinka ina amfanin sakon da kake rike da shi bai amfani ba kenan in ka kyale shi halaka in ka ce kuma ba za ka kyale shi halaka ba to sai ka cire waɗannan abubuwan da aka cusa masa sa'annan ka saka masa gaskiya a cikin zuciyarsa to ya za ka yi kenan wace hanya za ka bi tashin hankali za ka yi fitina za ka yi fada za ka yi ya za ka yi ya za a yi wa kula da hukaunan layinan ai ya tsallake wannan mas'ala ya tsallake wannan babin ya za a yi eh udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wanda yazo ya cusa abin da yake so ya fi ka hikima da mau'izati hasa don ba da karfi ya shiga ba da dabaru ya saya da nan rashi da menene da menene har abin suka samu mazauni sa'an nan daga baya ka je kai karatu ka dawo ko ka taho daga inda ka taho ko menene ka zo ka tarar daga al'amari duk sun rikici ya kai innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yashau sai ka zubar da littafan da komai da karatu ka koma kasuwa kana ina eh ai masa me eh ai cewa akai la ikraha fi dini ba za a tilasta ma mutane ba me yasa har ta bayyana rushd min al ghay ai gaskiya da ƙarya sun bayyana ga gaskiya inda take da haskenta ga ƙarya inda take da duhunta duk mai hankali ina zashi. gaskiya za shi to sai kai ka zo ka tarar da gaskiyan ai mata ƙaryan ai mata kwalliya gaskiyan an rufe ta ai inda masalar take ba haka bane ba an danne ta an rufe ta ƙarya aka mata kwalliya aka ce ita ce gaskiya. ko ba kada rigakafi da zai hana ka daukan ƙaryar saboda iya abin da aka ce ka yi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna ina ma ku tambayi malamai in ku ba ku sani ba to duk malamin garin ka kaje kasan kun kaje ka tambaye shi abin da zai faɗa maka kenan ta iya za a yi ka fita cikin wannan kangi kangi eh sai kai ta da'awa ya za ka yi da'awa ai magana da'awa muke yi ya za ka yi da'awa ai ba a ce ka daina da'awan ba aka ce ka yi amma ya zaƙai da ka zo ka tarar da ga gaskiya na fili ga ƙarya fili da duhunta gaskiya da haske ba abin da ka faɗa mutane ko ba ku kalla ku gani ga dai gaskiya take ga inda ƙarya take in kana da hankali ga in ka dabba tana jin yunwa sai ta dauki komai ta ce amma dan adam yana jin yunwa sai ya nemi abinci mai kyau sai ka ce ga gaskiya dai ga ƙarya to sai ka zo ka tarar da an rufe gaskiya aka yi ƙaryan kwalliya har ta samu zama a cikin zukatan mutane karamin aiki ne ke kanka eh babban aiki ne ko to ya za a yi mana in aiki ya zama babban aiki sai a zubar a gudu to ya za a yi eh to kaji za a ci wahala ko za a ci me to cin wahalar shine masu da'awam da wa'azin ba za su iya ba suna su gaggawa suna son sauri kuma ba su da haƙuri. ba sa bambanta tsakanin cewa abin da ka taho da shi din nan ka zo ka tarar da masallaci ba kowa ne ka shiga da sallaya ka ko ba sallaya ka zauna kai karatu ka ko kai kai sallaka ka tafi ba haka bane ba amma ka zo ka tarar da mutane sun cika mutum dubu sun cika a masallaci kuma lallai ne sai kai ma ka shiga cikin wannan masallaci ya za ka yi ko ka hakura ba fili ko ka fitar da su sa'an nan ka shigo ku shigo ko dubu din kuma ku shigo to fitar da su din shine babban aiki shine ake tambaye ya za a yi kuma kun kasa ku duka kuma masu azi ne masu gobe sai ka kai ma kana ka kafa halaka ko ka kafa majalisi to amma ya za a yi shine kanga an kasa fahimta ya za a yi ko eh sai an rabu da suwa wayannan da ake ai eh, a wai sai an rabu da su a'a sai ai musu isani garin ka rabu da su kai kuma kadar ke fa qad tabayyana rushd min al-ghayb faman yakfur bit tagut duk wanda ya kafirce ma tagut wa yu'min billahi yayi ibada gaskiya da Allah madaukin sarki faqad istamsaka bil urwati al-wifqa tabbas yayi riko da igiyar riko mai kwakwara lam fi wallahu sami'un alim wannan igiya ba ta tsakewa Allah madaukin sarki shine wanda ke jin abin da duk ke ake faɗa alimun ya san duk abin da ke gudana a zukatan mutane sai Allah ce Allah waliyul ladzina amanu Allah madaukin sarki shine masoyin waɗanda suka bada gaskiya shine majibincin al'amarin su shine mai taimakon su يخرجهم من الظلمات يخرجهم من الظلمات إلى النور fitar da su daga duhu zuwa haske a in aka samu zulmatin din ba za a ɗora haske a kai ba a'a ƙwararren likita in ka taho masa da ƙurji ya ce ai wannan da ɗoyi da ƙarni da menene shekaru shidan da yana koyon likitanci bai masa amfani ba ko ba shi da amfani abinda zai yi sai dauki abu da ya daura hancinsa ya kalli kurjin in sabon abu ne da bai taba gani ba sai ya yi bincike ya ga ya warkar da kurjin nan to lokacin shine ya isa amma duk likitan da kaje aka je da kurji ana kawo kurjin bai cire dattin da ke ciki ba sai kawo magani ya lafta akai sai daure eh zai me ya za a yi sai an cire ne dattin da ke ciki sa'annan nan sai a kawo magani a saka a daure kwana biyu uku sai ga kurjin na me yana mutuwa yana mutuwa ko to shine shine muka ce ya za a yi kenan ar yukhrijuhum min az-zulumati sai an fitar da su daga duhu. ila nuri zuwa haske sannan su ga haske din in ba cire su aka yi ba wannan duhun shine aske a wajen su shi aka faɗa musu shi aka kawata musu shi aka cusa musu duk wani wanda ke da kwarjini za a kalle shi a girmama shi abin da ya sani kenan yaya za a yi su su fahimta yukhrijuhum mina zulumati dhulumati nuri. an-nur suka kafirce fa awliya'uhum at masoyansu masu taimaka musu masu jibinta al'amarinsu shine tagutai wa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin yukhrijunahum suna fitar da su daga haske zuwa cikin duhu ulaiika ashabun nari hum khaliduna a'adana ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين to ga shi don ga wayanda suka kawo da'awa ga hanyar da suke bi saboda su koya mana alam tara ila allazi hajja ibrahim fi in hajja in kaje hajja muhajjat kenan wannan ya kawo hujja wannan ya kawo hujja ba bangare ɗaya bane kadai annabi ibrahim shine abul anbiya'i shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka su suka fara shafe da wannan da'awa wannan wa'azi aqida da menene wa iz yarfa'u ibrahim alqawaid min albayti duk jarraban da Allah ya yi mishi sai da aka jefa shi wuta Allah ya tsirar da shi yana fitowa kuma shega shega na marud wani kasaitaccen sarki ne saboda kasaita na sarauta sai yana ganin Ibrahim bai isa bar a zo a nuna ma Ibrahim matsayinsa Ibrahim kuma shine eh, Sayyidu du'at sune imamu du'at yin imamu du'at kada ka taba tsammanin cewa wai dan kana wa'azi ko kana da majalisi ko kana karantarwa ko kana rike da aqida sai a kiyaye ka je kwanta gida kai bacci lafiya lafiya baka zuma ka sha a'a to ga annabi ibrahim fada annabi ibrahim yayi fushi yayi gudu yayi me yayi alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih baka sani ba baka ga wannan da yazo ya jayayya da annabi ibrahim a cikin ubangiji ba an atahu allahul mulka saboda allah ya bashi mulki ya kasaita yana ji da kansa yana ganin ba isa ba in qala ibrahim ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumitu ubangiji na shi ke rayawa kuma shi ke kashewa qala she namrud ya ce ana uhyi wa umitu ai wannan abu ne mai sauki ni ma zan yi rayawa zan yi kashewa a je kurkuku waɗanda aka yi musu hukunci za a kashe su hukuncin kisa ta hau kansu a zo a je a kashe wanda za a kashe wannan kuma ai yafe musu ya raya ya kashe shi ba da sai ibrahim ya tashi da fada ya ce ai tashi hankali ya ce ai menene da menene matsalar ta sai annabi ibrahim ya fahimci cewa wannan da wahala matsalar sa tana da wahala ba zai fahimta ba in aka bi ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumitu hakikanin Allah wa kiraya hakikanin al'amari wa kirayawa Allah wa ke kashewa Allah sai shi ma ya ce in dai rayawa da kashewa wannan abu ne mai sauki ai a shiga kurkuku duk wanda aka zartar ma hukuncin kisa a kawo su wayannan ku je an yafe muku ya raya su ko bai raya su ba wannan aje a kashe su ya kashe ko bai kashe ba da annabi ibrahim ake yin wannan qala ibrahim sai annabi ibrahim ya dauko uslubul hakim in muka bi wancan hanyar zai matsala za ta yi tsausai sai ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriq fa ati biha min al maghrib Allah shi ke kawo rana daga gabas kamar rana ta fudo daga yamma shi kenan an gani haka na annabi ibrahim sai sa sai kai karatu sosai in baka yi karatu sosai baka kaje kace zaka yi da'awa da ka adu da cikas kadan sai ka rusa komai maimakon kai amfani sai ka annabi ibrahim ke ne ya adu da kasaitaccen mulki ya ce masa kaza kaza kaza kaza ai tashi hankali ai ku kaza ne ku kaza ne ku kaza ne a'a sai aka tafi da shi a hankali abinda ka ka yadda da shi din abinda shi kenan an ji wannan magana da kai duk da cewa ba gaskiya ce ba daidai ba ne to amma ba za a ja a fata lokaci ba ubangiji ke ka fito da rana daga gabas ka fito da rana yamma magana ta kare fabuhita allazi kafara faguliba allazi kafara sai aka rinjaye shi aka fi karfinsa bai samu hujja ba ƙarya yake yi sai ce wallahu la hadil qaumal zalimina Allah baya shiryar da azzalimai zuwa tafarki madadaci saboda sun zama me azzalimai ko to an ga annabi Ibrahim an ga farko yanda aka yi da'awa ko yayi yayi fushi anan ya yi tashin hankali ya jefar da menene da menene a'a a hankali ya tafi sarki ne to sai kai masa abin da ya fi karfin hankalinsa malami ne sai ya ga fi karfin hanci wane ne kaza ne sai ya ga fi karfin shi amma eh, karfi sarki sai ka nuna masa karfi mai mulki sai ka nuna masa karfi dan siyasa sai ka nuna masa karfi dan mai a'a ba karfi bane a'a sai ka bi masa hanyar da shi da kansa zai yada makaman ya hakura saboda ya san ko ya yada makamai ya hakura ko duk abin da zai wannan lokacin za a ga rashin hankalinsa za a ga rashin hankalinsa shi kuma baya so a ga wannan to sai ya sallama ikra قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كالنبي قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشئها ثم نسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل da aka gama da kisan da marudu shi a ce au kallabi marra alkaf huna sila au allazi marra ala qaryati ko zancen na marudu ko ko a'a uzairu kenan da jakinsa au allazi marra ala qaryati ko kuwa a'a wanda ya shige a baitul maqdis a lokacin bukdu nasar al ya zo ya yi musu kace kace kace ya ci su da yaki ya rusa komai buktu nasir albabili wani sarki ne Allah jarrabe su da shi ya zo ya yi makarin kace kace baitul maqdis ya rusa komai da komai ya ci su da yaki da uzair ya zo zai shige sai ga gari an ci gari yaki komai ya ruzube komai ya zube shigifa rufi komai ya zube kasa sai ne sai ya yi mamaki wa hiya khawiyatun ala urushiha komai ya zube kasa qala sai ce anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha wannan yaya za a yi kuma a ce za a raya su bayan sun mutu wannan alkaryar bayan an gama rusata yaushe ko za a ce za a raya ta a wannan hali da ake gani ya manta cewa Allah halicce ta da babu ita yanzu ta rushe mai da ita shine zai wahala in akwai wani abu mai wuya a wajen Allah wanne ne fi sauki wannan shi fi sauki ba haka bane ba yana fadar haka fa amatahu Allahu mi'ata amin sai Allah ya kashe shi ce ka muki inda kake a wannan maganar da kai saboda wannan maganar da kai mamakin da kai sai aka kashe shi saura kwance wajen shekara ɗari mi'ata amin shekara ɗari sun ba aka husa na aka tashe shi da aka tashe shi aka ce kala kam labis a nan da ka kwanta ɗin da shekara nawa kai ko minti nawa kai ko sakan nawa ko kwana nawa kai kala labistu yawman aw ba'da yawmi yace ai yini ne ya fito da safe lokacin rana ta fito kuma gashi yanzu an tada shi lokacin faduwar rana yana ganin rana din yace yini ɗaya ne ko rabi ma yini ko ban kai ma yini daya ba kala ban misa bi ata amin aka ce a kwanciyarka nan shekara ka dari wani suka ce imam al-qurtubi ya ce kashe shi aka yi mutuwa sosai sannan aka tada shi wani malamin suka ce a'a an janye ruhin ne an ɗauki ruhin ne ba a raba ruhin da jikinsa ba amma kamar yadda aka yi masu ashabul kafi suka yi bace sana sami ajin eh ba haka bane ba shi ma haka aka yi wasu malamai suka ce a kashe shi aka yi Allah ya ba abinda Allah ba zai yi ba aka ce shekarar ka ɗari a nan kwance a lokacin da yake tafiya yana da guzurin shi a ci baure da asir um, lemun sa da faran sa yana tafiya sai aka ce fanzur ila amika wa sharabika lam yatasanna kalli abincinka shekarar ka ɗari kana kwance nan abincinka aka sa cikin wani irin firiji na'ura mai sanya abin ba zai bata ba shekara ɗari har yanzu ba wanda yake kirkiro na'urar da zai rike abu shekara ɗari a lokacin haka Allah ya yayi abin shekara ɗari ga lemunka da ka taho da shi ko farau farauka da kuma abincinka tin ɓaure ko ayaba ko menene abincinka ga sunan shekara ɗari kana kwance nan amma ga su ba abin da ya same su don ka san Allah mai iko ne akan komai Allah zai iya tashin alkiyama wanzur ilahi marika. kalli jakin ka da ka hau ka zo kuna wucewa gashi na ya mutu babu shi sai kasusuwarsa kadai ke ajiye daga ganin alaman kasusuwar wannan baccin ko mutuwan ai ya kai shekara ɗari din yadda aka faɗa zancen jakin babu shi sai kasusuwa ga sanan kashi ta zama fitarar da ke ta zama kashi ya zama fari walina ja'alaka ayatan linnasi don kai ka zamo alama ma mutane su san cewa za a tashi alkiyama kada gobe ka ga abinda kwakwalwarka bata gama bata gama fahimta maka sai an anna yuhi hadhihi lawo ba da mautiha Allah ladabtar da kai ne don a nuna maka Allah na iya nuna maka aya a cikin komai wa fi anfusikum afala yubsiruna wanzur ila al-izami kaifa nushuha to yanzu kai an tashe ka ka rayu kalli kasusuwan jakin naka yadda za mu har haɗa su mu da su kuma naksuha lahaman nan mu tufatar da su nama ya zamo gashi nan jaki yadda ka san shi da falamma ta bayyana hu da ya ga abin ya fi karfinsa ya ga gaskiya ayoyi ne da Allah ke tabbatarwa cewa lalle za a tashi alkiyama qala yace a'lamu a'lamu fi'lun mudari'un marfu'in kenan ko li tajarrudihi min wa fa'ilu damir huwa a'lamu ana sai eh, me na sani annallaha ala kulli shay'in qadir na sani na sane na sani na sakankance bai ce alimtu ba ce a'lam har abada a'lam ina sani cewa Allah madaukake sarki mai iko ne akan komai ma'ana za a tashi alkiyama baitul maqdis za a iya gyarawa saboda me an nuna masa a cikin kansa gobe in kaga wani abu kai ka ce masha Allah kada ka ce anna yuhi hadhihi Allah ba'da mautiha ka ce yaya mutanen kasar nan za su bai da kasar su bayan an rusa ka ce yaya kaza kaza amma ka ce Allah madaukin sarki ai Allah madaukin sarki masala wajen sa kun إنما أمره إذا أراد شيئا أن kun له كن فيكون إنما أنا إنما أمره idza arada shay'an ya kula lahu kun fayakun wa zai mana bayani inna ma amruhu ay umurnin Allah al'amarin Allah madaukakin sarki idza arada shay'an in yana son abu ya tabbata qala al an yakuna lahu sai ce da abin kun kasance sai ya kasance a'a wannan a Hausa ma magana tana bukatar me tana bukatar me ta wace fuska idan ya ce me wani lokaci makarantar na tushe zama makaranta saboda sai an eh, inda ma idza da shayi an na ho aili shay'i kun kai abin ka kasance ashe yana nan kenan ko baya nan eh yana nan ko baya nan eh yana nan ko baya nan ay yaqula ho shay fada masa shi kun anta ka kasance kai ba haka bane ba faya kunu sai kasance ina ba na wannan magana ke eh yana eh dama abin yana da to ina ba na kun faya kunu sai suka ce hunaka umurin yabtadi'u Allah hunaka umurun yubdiha Allah akwai wasu abubuwa yanzu aka fare su akwai wasu abubuwa suna ne yanzu ake bayyana su yanzu ake bayyana su saboda gaibi ne wajena da wajenka Allah kuwa fa alimul ghaibi wash shahada an fahimta ko da yanzu bayani ya fito fili ko ma'ana in Allah yana son ya bayyana abu ce sai ke kun sai kasance in ba haka ba magana ta dawo ne tana tafiya ne kan wani abu da ke akwai inna ma amruhu idza arada shay'an ko menene shi ai ya kula lahu sai fada ma wannan abin ba shi ya samu da miri huwa kun ka kasance kai baya nan ana magana da wane ne kun filu amri ko ina mana kun ina mana kun da hausa kasance filu amrin wal fa'ilu damiru takbiru anta kasance ba shi kuma da wa ake magana yana nan kenan ko to Allah akwai abubuwa hunaka umurun yabtadi'uha wa hunaka umurun yubdiha kai ikra قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قال فخذ أربعة من الطير فخذهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا to tabi'a kenan ta ɗan adam yana son ya san abin da bai sani ba yana son ya ga abin da bai gani ba yana son ya san hikima me yasa kaza ya zama kaza haka ɗan adam yake baka isa ka hana shi ba ko ka ka tsawata masa ko ka ce ya daina ko ka yi fushi ko ka yadda haka tabi'a ɗan adam yake wa iz qala ibrahim ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji arini ka nuna mai naga kaifa tuhyil mauta yaya kake rayar da matattu Ni annabi ibrahim ya nema a nuna masa ya gani qala awalam tu'min yace baka yadda bane baka yi imani bane qala yace bala eh yi imani na yadda walakin liyatma inna qalbi saboda hankali na in samu natsuwa a cikin raina na ga yadda annabi eh, ibrahim bai tambayi Allah ba ya ce ma Allah ne kada iya raya tuba da ko a'a cewa arini kaifa tuhyil mauta a nuna mini na ga yadda ake yi na yadda na yi imani da haka ɗin da Allah yana yi amma so nake nima na ga yadda ake yi ba ka bane ba qala awalam tumi baka yadda bane me ce alaka tsakanin wannan magana da maganar farko annabi ibrahim yana magana ne kan imani are ne ka nuna min na gani mana na yadda kenan ko bai yadda ba to me yasa aka ce mishi awa lam tu'min baka yi imani bane baka yadda bane ba qala bala yace na yadda na yi imani walakin liyatma inna qalbi saboda zuciyata ta nasu to menene imani kenan imani shine itminanul qalbi ila qadiyatin ma ya ba da imani na yi imani da kaza zuciyata ta su da haka kana sai ce to Allah da ce masa Allah da ya ce baka yadda bane yace na yadda to kenan yanzu za a nuna masa kenan ko za a nuna masa ikon Allah sai aka ce fa khudh arba'atan min at-tayr ka dauki tsuntsaye guda hudu fasurhunna ka yanyanka su ka kikkece su ka je ka ɗora ko ka cakuɗa su ka kekkece su ka yanyanka su baki daya khatti uhunna ka yanyanka su ka cakuɗa su sannan ka raba su gida hudu ka ɗauki wannan ka je ka ɗora kan dutse wannan kan dutse wannan kan dutse wannan kan dutse ba haka ce ka kashe su ka je ka dora shi kan dutse sunsun ne amma wannan sai da aka yanyanka su aka cakuɗa su jikin wannan ya shiga nan wannan ba an hada su ba kenan sannan ka je ka raba su kan duwatsu guda hudu fasurhunna ka tittita ka karkato da su zuwa gare ka da in zaka kira abu ai sai ka ka karkato shi zuwa gare ka ko thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam anna allaha azizun hakim in kai ka kira su za su zo maka a guje ka sani cewa Allah madaukakin sarki azizun buwayayyen sarki ne wannan buwayar ba ta hade da zalunci ba ta hade da sarki to shi yasa ba yadda za a yi sai an tafi hankali annabi ibrahim kenan ga wannan bayanin da ya ba ka bane ba ya ya tsada Allah ya ya kuma ba ka da Allah bai masa ba amma nan sai ga abubuwa ya daure yace ya Allah madaukakin sarki so nake na ga yadda ake yi Allah ya da ake sai dai yace kai ma ka yi da kanka ya fi a ce masa to ga yadda ake yi ga yadda ake yi ce a a sun sa ka dauke su a rarraba su a yayyake su sun mutu har kan yi aka cakuta su aka haɗa su aka raba su gida uku ka ce musu sun su zo sun tsaye ku taho kana faɗar haka za su taho wa ya sa musu rai Allah wa ya sa suka fuskantar zuwa gare ka Allah to ka kiyaye Allah madawacin sarki ba abin da ya gagara Allah yi shine gagara ba shine buwa ya gagara misali an fahimta eh abin da ake so kai imani ko اقرأ مثل الذين ينفقون أموالهم سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال فتنقتل وأن سكتير دوكيسو في سبيل الله أتكن كاد الدين الله سبود الله بادر يبقى دوك بقوري ما هذا مثال كمثل حبة kace kwatankwacin kwaya ce kwayar hatsi ambata sab'a sanabila da aka shuka kwaya daya sai ta fitar da zanganniya guda bakwai fi kulli sunbulatin mi'atu habba a kowace zanganniya akwai kwaya guda ɗari ya zama ɗari nawa kenan ɗari bakwai kenan sanadiyar kwaya ɗaya da aka saka ba na duk aikin alheri da kai saboda Allah madaukin sarki Allah na kambama shi ne Allah yana renonsa ne Allah yana girmama shi ne Allah yana yawaita shi ne Allah yana sa masa albarka ne fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu abin bai tsaya nan ba Allah madaukakin sarki shi ke riban yama waɗanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki shine wasi'un alim wannan yin aiki saboda Allah kenan kuɗi ka bayar abinci ka bayar tufa ka bayar wajen zama ne menene da menene duk abin da ka bayar saboda Allah kwaya ɗaya sai Allah ya ribanya maka shi wallahu yudhaifu liman yasha'u bila adadin kenan an fahimci wannan allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a cikin kada addinin Allah kuma saboda Allah suke ciyarwa ثم ma يتبعون ما أنفقوا منا wala أذى sa'an nan bayan sun ciyar sun bayar ba sa yin gori ko cutar su cuta su cuci mutum su zage shi ba sa yin ba sa yin gori in ai maka ai maka kirin saboda Allah dan in ai maka duk abin da aka yi maka ko saboda Allah aka yi sa naka zo aka gori wannan gorin kuma ya lalace ki ya lalata aikin ki nan sun malayuki bi una ma an faku mannan wala azab lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su mai dimbin yawa wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna la khawfun alaihim ba za su ji tsoron a cuce su aikin su ba a dauki aikin su a ba wani ko a dauki wani aiki wani ba su ko a rage ladan su ba wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin cikin hana su ladan su ba sa'an sai ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatabawwaha adan wallahu ganiyun halim in baka da dukiyar da zaka bayar ko kuwa a'a in baka da abincin da zaka bayar ala ala bada hakuri in baka da dukiyar zaka bayar ayi hakuri in an samu insha Allah inda shi ne ce qaulun ma'rufun magana wacce take ma'rufiya wacce shari'a ta yarda da ita addini da shi wa maghfiratu khairun min sadaqatin yatba'uha adan shi yafi sadakar da za a yi bayan a yi sadakar a yi gori a zagi mutum ko a cuce shi ko a cutar da shi wallahu ghaniyyun halim Allah madaukakin sarki da yake cewa ku bayar din nan Allah ba talaka bane Allah shine mawadacin sarki wadatarsa kuma mutlaka ce wadatar Allah madaukakin sarki wadata zatiya ginahu zatiya amma kai ko ni ko wane ne wadatarka ba zatin ba cikin ba zatiya ba zatiya ka bace kai mawadaci ne da me da me kake ka zama mawadaci da kuɗi in babu kuɗi ka zama ne talaka kai mai karfi ne da mulki in babu mulki ka zama ne raunan ne kai mai kaza ne da kaza in babu wannan abin ba shi ke na wannan sifan ta koru ka amma Allah madauki sarki tun fil azal shi mawadacin sarki ne wadatarsa zatinsa ce ba za su taba rabuwa ba kuma mai hakuri ne ya ayyuhal ladzina amanu ya kuwa inda suka bada gaskiya da Allah la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata sadakanku da zakkanku da kyaututtukan da kuke bayarwa da alkhairi da kuke bilmanni da gori wal aza da cutarwa me gori in ba shi ce gori wane kenan ya baka sai kuma yace me in aka ce ya goranta yayi mai kine kenan ah. Ah. ya bayar yayi gori Ah, ba mu muka yi maka kaza ba ba muka bayar da kaza ba ai mun ga wane yau ai babu dama ya sa riga to ai mu muka ba shi ba haka bane ba ai ta daura a tabba kaza kaza ai ni na na aika mata ai mu muka ba su ai gori kenan me yasa ya zama gori yayi muni da ya saka rigar ko ta daura a tamfan don ta samu me daraja yin gori ya karya me daraja kenan gori kenan ko yana da hanyoyi iri iri to shi yasa mutanen da suka tarbiyyantu hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka gadar ma ƴaƴansu da jikokinsu da tattabakunnensu har suka zo suka karshe karshen lokaci a Madina sai da almuru dab da magariba za a bude kofa a jefa maka buhun shinkafa ko buhun alkama ko kuɗi a ɗaura kudi gashi nan fi sabilillah don ma kada kai shakka ko mene sha zara fi sabilillah kan ka fito ne shi ya gama ya tafi ba za ka ga alamar shi ba ma balle ga ya bar da sau kila makocin ka ne ga gidanka ga gidan shi amma ba za ka sani ba sai kai ma ka ci abinci in tufa ce ka sa amma har ka san ma wane shi ya baka in aka fito ana walwala da ka fito ka ganshi sai kai me sai me sai jikinka ya sanyi kaga an rage jin daɗin ya ragu jin daɗin ya ragu ko bai ragu ba eh, ya ragu to shi yasa haka suke yi abinci zai kawo kuɗi zai kawo tufa zai kawo tufa kuma sabuwa ce ba wacce yasa aka santa da shi aka san shi da ita shekara ɗaya shekara biyu ɗauka ya kawo maka kana sawa ai ai ai ba haka bane ba da shi yasa sai a je a sau sabuwar atamfa ko a je a sau ba a ce in kar a bada tsohuwa ba fa in tsohuwa zake bayarwa atamfan kwance ne ke ba yar yafi ba ba haka bane ba in sabon wajen riga ne ka bari je ka bari fi babu amma abinda ake so in ba za ki ba da mai atamfa mai girma ba ko kar ki dauko wacce kika daura aka sanki da ita je kasuwa ki so ko da karama ce a je a mika a bayar ita ma in ta daura ba za ta je inda kike ba inda aka yi taro kina nan ba za ta zo ba sai ita ma ta je inda ba nan ita ma ta zamo ne shi ma inda aka yi taro kana nan ba zai zo ba da wannan rigar ya san kai ka bashi ka bane ba shi ma sai taron da aka yi baka nan shi ma ya shiga ya daga mai kafadarsa ba haka bane ba mhm. la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha wa'anda suke yin alkhairi su bada sadaka su bada alkhairi su yi gori Allah ya kawo musu wani misali ne ban mamaki wanda in kana da hankali da tunani ba za ka taba yin gori ba ka san ka rasa ladan aikinka kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kamar da kiciyar dukiyar ya wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai imani da Allah da ranar lahira ba to shine ne fa masaluhu misalin wannan mutumin kwatankwacin wannan mutumin kaba sani safwanin alaihi turabu ka ce marmaran dutse ne babba akwai kura akan dutse kura da kasatar baya sai ruwan sama mai dimbin yawa ya kwararo akan wannan dutse eh ya wanke duk abin da ke wajen sai a waye gari ko kwayar dutse ne babu an fahimta كبس لصفوان عليه تراب فأصابه وابل الوابل الماء الغزير روى من يوى فتركه صلدا sai bar shi gashi nan dutse mai gashi nan dutse yadda yake ba komai kan shi la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba sa iya yin samun ladan komai cikin abin da suka bayar saboda riya ya shiga ciki wallahu la yahdil qaumal kafirin Allah madaukakin sarki baya shiryar da kafirai ina ba baya shiryar da kafirai eh saboda wa ina inahun najidaini mun shirye da shi tafarki guda biyu tafarkin alkhairi da na sharri sai mutum ya bar tafarkin alkhairi ya je ya dauko da sharri to kuma zai iya shiryar da shi Allah da ya halicce shi sai kyale shi tunda ya bashi hankali da a ce ba a bashi hankali ba ne mutum dabba tana jin yunwa sai ta komai ta ci amma dan adam saboda yana da hankali in yana jin yunwa sai ya abinci zai ci abincin ma sai ya zabi mai kyau to wannan hankali da aka baka to shine aka kyale ka shine manatul hukumi shine ake rataye shari'a akai tunda an baka hankali ka iya kana bambanta tsakanin abu mai kyau da mara kyau lokacin da yaro yake dan kankani babu ta kalifanci akan shi ko mai aka bashi ba ruwan shi da wannan rigar sabuwa ce tsohuwa ce mai kyau ce wannan tafi kyau daga ran da duk ka girma ka balan ka kai inda kake bambanta wata rigar tafi wata wani abinci yafi wannan yafi kaza kaza kaza daga nan ka zama mai hankali kenan daga ran nan an yi ma ta kalifanci kenan ka ba shari'a ta hau kanka kenan to kuma an ba Allah ya baka hankali sai dai a nuna maka ga daidai ga kuskure ga haske ga duhu ga alkhairi ga sharri ga sunna ga bid'a ga musulunci ga kafirci ga imani ga kaza da kaza to an nuna maka in ba a nuna maka bane shine kake da uzuri ba haka bane ba shine kake da uzuri tunda kai da kanka ka san bambanci tsakanin haske da duhu misali ake ta kawowa saboda ana maimaitawa so nawa ana maimaitawa ba shi yanzu muna cikin ranar da rana ba da almuru ya kai duhu ya zo waye zai iya rayu cikin duhu babu su sai na muna cikin duhu ba mu san babu shari'a ko akwai shari'a ba a san sunnoni ba ba a san kaza kaza ba kowa na fama ne dabara ya zai ya bauta ma Allah shine da dare ya shiga yanzu wannan kunna a ci balbal wannan kyandar wannan menene fitilan kwai wannan kaza mai karfi ya kunna kaza dabara babu kowa larura ta sa kowa na sai ya samar makansa haske wannan zai dauko cikin wata jaka wannan wata alabe wannan kaza da kaza kowa ya ɗebo abinsa yana yi haka za a yi ta yi awa ɗaya awa biyu awa uku har tsakar dare har gari ya waye in garin Allah ya waye rana ta fito da kanka za ka je ka wannan kashe wannan kashe wannan kashe me yasa yanzu ba ta da amfani barin ta kuma barin wannan fitilan kuma ya zama wauta tun daga hasken rana ya fito kuma me za ka yi da hasken kyandar me za ka yi da hasken kaza a ci balbal me ka yi da kowa ya gani sai ce lafiya ka kalau kuwa kowa ya ganka da ranar tsaka kana tallan goro ka kyalkasa kuma a ci balbal kai da rana sai ce maka me sai ce me to wani kuma da yazo zai sai goro sai sai a karkata fitilan baya gani ma'ana in duk abin da ka zo an fi ka kenan ko eh ga garin Allah ya waye hasken rana ya fito duk wa'annan abubuwan ba su da amfani sai abin da yake gaskiya shine tabbas shine dahir amma da an ɓoye wannan gaskiyar an ɓoye ta an lullube ta wannan ƙaryar ai mata kwalliya an yaɗa ta an tallata ta an cucusa ta to sai daga baya al'amura suka zo to in kai sa'a waɗanda za su bayyana maka inda za ka je ka tono ka binciko gaskiyar sun biyo maka hanya da za ka iya fahimta to kayi nasara kenan amma in ba haka ba sai su dada sa maka kyamatan dama abu ne yake boye yaushe za ka je ka bata lokacin ka kana binciko inda yake ga abin da aka yi masa kwalliya shine dama ka saba yaushe za je a raba ka da shi yanzu kuskuren wane ne masu kira ko waɗanda ake kira ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan zuciyar dan adam haka manzo Allah ce Allah ya halicci bayansa ne akan fitra in aka kyale su fitran nan ba zo a aje gaskiya da ƙarya haske da duhu alkhairi da sharri kada a yi ma kowa kamfe kada a yi ma kowa kamfe kada a tallata kowa a bar kowa ya zo ka kaza ba wanda mutum zai zaba don Allah haske zai zaba gaske zai zaba gaskiya zai zaba to amma al'amari ya riga an rikitar da al'amurra yanzu fama kake yi ma tukunna yaya za ka yi kasa ina gaskiyar take والله لا يهدي القوم الكافرين كو اقرا ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء الجنة كمثل جنة بربوة أضربها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها واد فطلب والله بما تعملون بصير أيود يكون له جنة من نخيل وأعناب تجري الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله فأصابها فأصابها to falalan da ke cikin ciyarwa saboda Allah kenan wannan ai an ga hatsarin da ke cikin ciyarwa don riya ko ko bayan an ciyar ai gori ke aka ce wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim misalin kwatankwacen waɗanda suke ciyar da dukiyarsu yunfiquna amwalahum suke ciyar da dukiyarsu ma huwa almalu almalu huwa kullu ma yutamawwalu bihi huwa almalu duk abin da ake amfani da shi za a za a juya shi nan ayi wannan ayi wannan shi sunan shi almalu ibtigha mardatillahi suna ciyar da dukiyarsu saboda su samu lada yaddan Allah madaukin sarki ana cikin azumi dab da shan ruwa ya je ba mai fiye wata kuɗi da ci kawo musu guda guda guda biyar ko guda goma an biya ko ku a'a mai dabino kawo kaza saboda mu samu ladan azumi mai kaza mai kaza ya kawo saboda Allah to shine Allah madaukin sarki yake wa tasbitan min anfusihim da kuma tabbata a cikin neman lada ma kansu misalin waɗannan kama fari jannatin bi rabuwa ka ce gona ce lambu ne a kan tsauni hawa biyu sai Allah ya saukar da ruwa mai yawa fa'atat ukulaha bi'ifaini saboda yawan ruwan da albarka sai da ta yi amfanin gona sau biyu wancan aka ce ka ce marmaran dutse ne da kura ke kai Allah ya saukar da ruwa mai yawa sai a yi mai fatar kausar dan sai ma da shi gashi nan dutse fari fas ba komai a kai wannan kuma sai aka ce a'a gona ne gona ce lambu ne akan tsauni Allah ya saukar da ruwa mai yawa eh, gona ta samu amfani ta samu ruwa ta yi amfani aka girbi ta sake yi aka girbe so biyu a shekara fa in yusibha wabilun fa in ruwa mai yawa bai same ta ba fatallun ruwa kaɗan yayyafi ya zo har a samu amfanin gona wallahu bima ta'maluna basir wannan mai za a yi ma'ana an ci amfanin gona ma'ana an girbe so biyu kenan a shekara shine atat ukulaha bi'ifaini sa'annan kuma sai aka ce yanzu aya waddu ahaduku yanzu ɗayan ku yana son a ce an takuna lahu jannatu min nakhilin wa anabin yanzu ɗayan ku na son a ce yana da gona na dabino da inabi tajri min tahtiha al-anharu sa'annan kuma koramu na gudana a karkashin gonan wannan bishiyoyin fiha min kulli samarati duk wani abin da ake so na amfanin gona yana ciki ni'ima karshen ni'ima kenan ga bishiyoyin dabino da unabi na ayaba na lemu na mangoro na komai da komai na amfani na ci da sha da arziki sa'annan kuma ka cikin gonan ruwa koramu ke gorama ke tafiya ai za a yi amfani kenan ko fiha min kulli samarat wa asabahu al sai wannan mai gonan ya girma ya tsufa farko mutu ya girma ya tsufa zai iya yi wani abu ci suwa ne ne za su su taimaka maka ƴaƴanka wala hu zurriyatu du'afa sai shi zuriyarsa ƴaƴansa da jikokinsa ƙanana ne raunana ne ba abin da za su yi ba su kai lokacin da za su tashi su ɗau fartanya ko adda ko menene su je su gyara gona su tsaya su tsaya tsayin daka su kare gonan ba fa asabaha isaru sai guguwa da da kyalli da tsawa da abubuwa suka zo cikin wannan gonar fihi narun fahtarakat sai suka taho da wuta wuta ta ci gonar baki ɗaya ta kone mutum yana son haka ya faru sai ka ce kowa ya ce a a ba wanda ke son haka ya faru sai Allah ce kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyi alamomin da ke tabbatar da kaɗaitakan Allah madaukakin sarki la'allakum تتفكرون أي لتتفكروا اللهم أجلنا في من عليك وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم